واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا الخميس ashirin ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace sai daidai da ashirin da ɗaya ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da biyu muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha biyar a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abu ya obai da tabnil jarrah babban masallaci na juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya muna bayani akan aya ta 98 a cikin wannan sura sai lokaci ya riske mu to malam zai nana ta insha Allahu sura kuma ta zo ƙarshe na'am a'udhu billahi minash الشيطان الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الله سبحانه وتعالى يتي فسبح بحمد ربك wato ka yi tasbihi da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kun mina sajidin sannan ka kasance daga cikin masu sujjada wannan aya malamai sun tafi kamar yadda na fara bayani matafiya biyu game da abin da ake nufi da tasbih shin tasbihin shine ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim imam ad-dhahhak radiyallahu anhu ya tafi wannan matafiya yace abin da ake nufi da tasbihi anan shine ka dinga faɗin subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ko ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim sannan imamu muqatil radiyallahu an yace abinda ake nufi da tasbihi a wannan aya wato ita ce sallah domin tasbihi yakan zo da ma'anan sallah a wurare da dama a cikin alkur'ani to ko dai wancan ka ɗauka ko wannan ka ɗauka dukkaninsa gaba ɗaya yana da makama a cikin alkur'ani irin wannan umarni allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa banu isra'ila shi ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وتقويروا ركوعي تعالى لما سؤالهم بوتن الله سبحانه وتعالى فنم مريم عليها الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يا متى إذن وانا أمرني يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وتكاكي سجدة تعالى لما سجدة فنن كي ركوعي tare da masu rukoi sannan mu kanmu alwannan wannan al'umma an mana kwatankwacin wannan umarni ya ayyuhal ladina amanu rki'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun don haka idan muka ce abinda ake nufi da tasbihi fadin subhanallahi wa bihamdihi ne a cikin alqur'ani kai hatta yan aljanna idan suka shiga aljanna farkon maganan da za su fara yi da junansu shine yabo ga Allah subhanahu wata'ala da tsarkake shi innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahum abinda za su dinga faɗa bakin su zai dinga nanatawa subhanaka allahum ya Allah mahalicci sarki ya tabbata gare ka sannan a lokacin da aka yi hadisatul ifk wato aka ƙagi ƙarya aka jingina ga ummuna aisha radiyallahu anha Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi tsawata wa muminai sai ya ce to ai da abin da ya kamata ku faɗa ku ce tsarki ya tabbata ga Allah walaula is sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun azim walaula is sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha butanun azim tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan ƙage ne mai girma wato kaga kenan tasbihi duk halin da mutum yake ciki ana so ya tsarkake Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah da kansa ma ya yabi kansa ya tsarkake kansa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sannan ya yabi muminai waɗanda su ma kullum suka tuna halittan Allah babu abin da suke faɗa idan ba godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azaban nar ya Allah wannan halitta baka yi ta bisa ga wargi ko koɓanna ba tsarki ya tabbata gare ka Allah ka kare mu azaban wuta ashe kenan kaga idan ka ce abinda ake nufi ka yawaita tasbihi ƙarƙashin wannan aya wannan fassara ya tafi a don haka ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa cikin abin da aka samu daga abu huraira radiyallahu an wanda bukhari da muslim rahmatullahi alaihi masu karawaito annabi alaihi salatu wasallam ya ce kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim akwai kalmomi guda biyu waɗanda yake sauƙaƙa ne a harshen bil'adama amma kuma suna da tsananin nauyi akan ma'aunin bawa sannan suna da ƙaunuwa wato Allah subhanahu wa ta'ala yana son waɗannan kalmomi guda biyu shine mutum ya dinga faɗin subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim don babu abin da ke saurin cika ma'aunin bawa irin faɗin waɗannan kalmoma don haka kaga idan ya zamana cewa tasbihi ake nufi da fasabbih bihamdi rabbik to kaga hadisi ya goya wannan baya qur'ani ya goya masa baya shi yasa zaka ga ai daga cikin abubuwa a cikin sallah gaba ɗaya in kai ruku'i kana cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdi in kai ruku'i abin ko sujjada zaka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sannan idan ka idan da sallah zaka ce subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar sannan a wurin bacci saboda girman tasbihi Fatima radiyallahu anha diyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana a lokacin da aka kawo fursunonin yaƙi aliyu mijinta radiyallahu an sai ce ki je ki sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki ce masa aiki ya maki yawa ga hannunki ya yi kanta ya yi kwarzana idan da za a samu kuyanga ko bawa wanda zai dinga tallafa miki da wasu irin ayyuka na gida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ke fatima diyata shin ba zan nuna miki abin da ya ku kuyanga ko bawa alkhairi ba ta ce eh ya mahaifina ya ce to duk sanda kika ainihin tunkari makwancinki ki yi alola ki ce subhanallah sau talatin da uku walhamdulillah sau talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu wannan matukar kika riki waɗannan abubuwa sun fiye miki bawa ko kuma ku yanga da kike bukata manzon Allah ya baki sallallahu alaihi ashe kenan kaga in ka ce tasbih ake nufi da wannan kamar yadda Imam Bahag ya faɗa radiyallahu an yana da magoya a cikin alkur'ani da hadisi idan kuma kace a'a abinda ake nufi da wannan aya fasabbih bihamdi rabbik wato kai tasbihi da yabo da gode ma mahaliccinka kamar yadda muqatil yace abinda ake nufi da shi sallah to ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan al'amari ya taso masa yakan ce arihna biha ya bilal kira mana sallah don mu samu hutu a cikin sallah ya kai bilal sannan ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa hubbiba ilayya min dunyakum talat abubuwa guda uku kawai ni su ne aka sanya mani son su a cikin wannan duniya a cikin abin da ya faɗa ya ce wa ju'ilat qurratu aini fi salah wato nakan samu sanyin idanu a lokacin da na shiga cikin sallah ashe da wannan in ka ce tasbihi abinda ake nufi da shi sallah kamar yadda imamu muqatil ya faɗa to dukka waɗannan abubuwa suna da magoya a cikin hadisi ya tabbata a cikin hadisin da muslim ya rawaito rahimahullah daga abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi? wa huwa sajid fa aktiru du'a wato mafi kusancin bawa ga mahaliccinsa subhanahu wata'ala a lokacin da yake cikin sallah cikin sallan ma a cikin sujjada don haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ku yawaita addu'a kaga kenan ka dauki tasbihi bi ma'ana sallah dukkan waɗannan abubuwa sun tafi sannan an samu daga ainihin nu'aym dan hammar radiyallahu an cikin abin da ibnu majah da nasa'i suka rawaito rahmatullahi alaihi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin abin da ya rawaito daga mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala ya Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yabna adam ya kai ɗan adam la ta'jiz an arba'i raka'atin fi awwalin nahar aktika akhira ya kai ɗan adam Kar ka kasa karka gajiya kai nafila raka'a guda hudu a farkon yini wato walha kenan idan ka sallaci guda hudu ni kuma zan isan maka ragowan yinin gaba ɗaya wato in dai zaka jimiri yin nafila ta walaha kamar da ake kiranta salatul awwabin sallan masu tuba masu komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala in zaka jimiri yin waɗannan nafilfili guda hudu na walaha a farkon yini to kar ka samu baƙin ciki da takaici Allah subhanahu wa ta'ala ce ni zan ɗauki gabaran sauran abin da ya rage maka na yini kamar kai ka ce abin nan ƙarshen abin nan bakara ne yadda ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya ji tsoron dare ya karanta ƙarshen bakara ka fatahu sun isan masa misali irin abubuwan nan da suke faruwa ka ji kawai an zo an ɗauke ka ka ji an tasan maka an maka kaza azkar yana cikin addini sai dai kawai da yawan mu ba mu sani ba shi yasa muka magauta duk mutumin da yake tsoro yake ɗari ɗari yake fargaba cewa kai ni fa daren nan kada wani abun cutarwa ya zo ya same ni ya karanta tun daga amanar rasulu zuwa fansurna alal qaumil kafirin ayoyi ne guda biyu su ne na ƙarshen bakara ya karanta sha Allah waɗannan sun isa masa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku tuna wani lokaci da muka shiga a baya shekaru shida bakwai baya ko takwas lokacin da kullum sai an kashe mutum sai ka ji an bi mutum gida an harbe shi a wannan yanki kun tuna lokacin nan ko kullum sai ka ji an bi mutum ko an harbe shi ko an kuma sai ka rasa waɗannan yaran su wane ne duk inda kake suna biye da kai kamar wani bawan Allah abokina ne Sarak Allah ya ji kansa wanda aka harbe shi ina ga gidan shi na nan dan mani ne ko ina ne yana da shaguna dinki haka suna biye da shi a shi kun gane shi ko suna biye da shi mutumin na ne sosai matar shi kuma ɗaliba ta shi suna biye da shi yana shiga su ma suka shiga suka zo suka zo suka kukkulla matan ya za a yi ya za a yi sai suka harbe shi suka sashi abu to ire-iren waɗannan abubuwa in ka ji tsoron fitina ka ji tsoron fitina akwai makama a cikin addini in dare ne daga la'asar yanzu shi ake cewa dare a musulunce tun daga la'asar ɗin nan shi za ka ce azkaru sabah wal zikiri na safe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da na yamma na safen yana fara tun daga asuba zai ɗauko ka har zuwa bayan la'asar yanzu daga la'asar kuma za ka yi shi shikenan zuwa gobe da asuba in ka ji tsoron irin waɗannan abubuwa to shikenan sai ka riki waɗancan abubuwa ga su irin su hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi sallallahu ba wani annabi da Allah ya aiko face sai ya riki wannan kalma alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkal Wahuwa rabbu na alashira a zai. Ya ayyuhan na biyu hasbukallahu wa mani ta ba aka mulli muminin. Dukkan sunan waɗannan abubuwa su amma ta ke da muka yi shi sa wato ainihin muke fitina da tashin hankali. A da ake waɗannan abubuwa sai wani ɗalibi ya same ni. Saboda ya ganni kawai ne a tsirara nake kawai a hanya. Ita kai. Malam kana zuwa masallaci mace a? To ni ina liman mu je masallaci ba za shi masallaci. ai ni ke ba da sallah ni ne ratibi dole in je masallaci ce to malam ko zaka gudu na ce tafi ina ai gara ko kashe ka za a yi iyalanka su gaggawa ka su ce sun gaggawan baba an gudun je ina ai inna ha huna qa'idun ba inda zan insha Allah dan haka to waɗannan azkar ɗin da sauransu muna sake da su ana fahimta to in ka ɗauki sallah ita ce tasbihi a nan to ga irin abubuwan da za ka yi idan ka ɗauki gabaran kullum kai nafila kai ko da guda biyu ke za ka yi domin a habbul amali ila Allah adwamuha wa in qal hadisin Aisha radiyallahu anha wato mafi soyuwan aiki a wurin Allah subhanahu ta'ala abinda zai dawwama mai daure ko da ya zama dan kaɗan. don haka ko dai kai yawaita tasbihin nan ko kuma a'a kai sallah dukkan waɗannan abubuwa sun tabbata wa abu rabbaka allah ربك حتى يأتيك اليقين الله سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك سننك بوتي مهلكينك حتى يأتيك اليقين har mutuwa ta zo maka wato yaqinu ita ce abin da ake cewa mutuwa kamar yadda imamu qatada da mujahid suka faɗa radiyallahu anhuma wato ka bauci Allah har mutuwa ta zo maka idan ka koma wasu wurare inna haza lahu haƙƙul yaqin lallai wannan shine haƙƙi na yaƙini ana fahimta hatta atana al yaƙin in ka koma ainihin wato hirar yan aljanna da yan wuta ma salakakum fi saqar mai ya shigar da ku wutan saqara qalu lam nakum min al-musallin ba mu kasance daga cikin masu sallah ba wa lam nakum nut'imul miskin ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba wa kunna nakhudu ma'al qa'idin mun kasance muna kutse da masu kudawa wa kunna nukaddibu bi yawmiddin mun kasance muna kakkaryata ranar sakamako hatta atana al-yaqin har sai da mutuwa ta zo mana don haka al-yaqin wato ita ce mutuwa ina fata muna fahimta imam abdurrahman bin aslam bin zaid radiyallahu an yana cewa wato abinda ake nufi al-maut shine al-yaqin idza ja'ahu al-maut idan mutuwa ta zo masa ja'ahu tasdiqu ma qala Allah wato abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa na gaskiya ya zo wa jadahu min amril akhira sannan kuma zai samu wannan abu daga cikin al'amari na lahira malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ce wa abu rabbaka ka bauci mahaliccinka bai tsaya ba ce hatta ya fi ya yaqin har mutuwa ta zo maka akwai hikima cikin ƙarin wannan magana saboda da zaka bauci Allah subhanahu wa ta'ala a wani zango sannan ka bari wani zango ɗin to da shi kenan ka shiga wani babi daban ana fahimta kuwa dan ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah innamal a'malu bil khawatim ayyuka kawai wato akan menene mutum ya tikata saboda da mutum zai tabautan Allah ya tabautan Allah Allah ya tsare a ƙarshen rayuwarsa sai ya ridda to shi kenan duk abubuwan nan da ya gabatar sun watse ana fahimta ai ga wani abin nan cikin abin da mai kaba'ir ya kawo ladani ne a misra wani lokaci can da jimawa ina yawan ba da misali da shi sai in ya hau hasumiya zai kira sallah ya kalleki wata yarinya kyakkyawar budurwa haka amma ita ba musulma ba sai ya zama cewa shagafahu hubba mararin kaunar yarinyar ya tafi da shi sai ya nemi ya aure ta tace a ai ka san ba zai yiwu ni in aure ka ba saboda bambancin addini da kuma aqida sai dai in har kana so wannan abu ya wanzu ya tabbata sai dai ka bar turbar da kake ka dawo turbar da take sai ya dai aminta Ya yi ridda Allah ya tsare ana kan wannan bai kai ga can ba bai kuma samu nan ba ya mutu shi bai aure can ba sannan kuma shi bai da musuluncin ba to kaga shi ne aka ce wa abu rabbaka hatta ati ka bauti Allah har mutuwa ta zo maka kana kan addini to haka kuma idan da mutum zai kare rayuwarsa gaba ɗaya kan kafirci a the ƙarshen lokaci sai zamana ya musulunta to shi kenan wannan ya mutu kan imani ga hadisi cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga ya sami wani ɗan ba yahude makocinsa ya tambaya ce ah, kwana biyu ban ganka ba na ɗauka ba ka da lafiya ne saboda ai baya ba ta da kaɗan saboda ayyukan da kake yi ban gan shi ba saboda shi abin da yake yakan sa kwale ni da ƙayoyi idan annabi zai shi masu su sallam sai bai ga kwalban ba bai ga ƙaya ba aikin da yake kenan sai ah, ya ina sahibi na mai sa mani kwale bani da da da ai Allah ya shagaltar da shi da ɗansa ɗansa bai da lafiya sai ce to ai haƙƙin mu ne mu je mu gaida shi ya shiga ya samu yaron yaron yana harama sai yace a an ne rasulullah yake ce ma yaron zaka ce da ni manzon Allah ne in sallam sai yaro ya kalli baban shi sai ce ajib abul qasim ka an sake na abul qasim daga kai ya ma kasa magana ya daga kai haka ya ce eh ma'ana eh yana faɗi da kalmar da rasuwar shi bai fi second talatin ko sittin ba anan sallallahu alaihi wasallam yana yana murmushi yace laqad anqasuhu minan nar na tsamar da shi daga wuta kaga shi bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai yi zakka ba bai yi hajji ba bai yi yatsinci musulunci cikin ikon Allah kawai cikin cikin sauki kyauta rahama to shi yasa Allah yake wa abu rabbaka ka bauci mahaliccinka hatta yati ya kal yaqin har sai mutuwa ta zo maka akan musulunci saboda babu wani abu da zaka samu sama da musulunci malamai suna cewa al-yaqin ya kasu gida guda uku akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin ilmul yaqin shine sanin abun ne ƙiƙani ka ganshi amma baka san yadda yake ba amma ka san sa sannan akwai ainul yaqin ainihin yaqinin ka san akwai yaqinin ka san sa ka kuma sakankance akwai sa amma kuma baka san ya yake ba to amma haqqul yaqin shine ita ce mutuwar lokacin da ka ganta ta ganka وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيت ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ذاك مراحل ne matakai ne guda uku ya tabbata a cikin hadisin da Bukhari ya rawaito rahimahullah daga Ummul Ala radiyallahu anha wata mata ce daga cikin matan Madina Allah ya ƙara mata yadda tana cewa أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عثمان بن مضعون النبي عليه الصلاة والسلام a lokacin da Usmanu dan Maz'un radiyallahu anhu ya rasu ya shiga wurin sa wa shi Usmanu ya rasu qalat sai ita ta ce, rahmatullahi alayka aba sa'id Allah ya ji kanka da rahma ya kai baban sa'id shahadati alayk ni shaidar da zan yi a kanka laqad akarama Allah haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya karrama ka ya martaba ka samu matsayi in ji ana fahimta faƙala rasulullah annabi sallallahu alaihi wa wa sallam sai ya wa mayu yudiriki anna Allah akrama menene ya sanar da ke cewa Allah subhanahu ya karrama shi ya martaba shi ya mutunta ta faqalat sai ta ce bi abi wa ummi ya rasulullah zan iya sadaukar da iyayena in ba da su su mutu su rasa rayuwarsu don kai ka rayuwa manzon Allah sallam ma'ana kamar tana so ta ce na yi kuskure roƙa mani Allah gafara su ba nake yi irin wannan magana misali faƙala sai ce amma huwa amma shi usmanu dan mab'un radiyallahu an faqad ja'ahu al-yaqin haƙiƙa yaƙini wato mutuwa ta zo mata shine wa abu rabbaka hatta ya atiyaka yaqin ka bauci Allah subhanahu ta'ala har yaqini ya zo maka a don haka shi yaqini wato mutuwa ta zo masa wa inni la arju lahu alkhair ni kuma wato ainihin ina kwaɗayin masa alkhair Allah ya sa ya tafi kuma dace da alkhair a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daka mata tsawa ya tsawata mata ya kwakwabe ta yace ni ma manzon Allah guda alaihi salam ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ni ma ban sanya za a yi da ni ba shin ke ce zaki bada labarin abin da za a yi da Usmanu dan Maf'ud bisa wannan karkashin wannan malamai suke cewa don mutumin da ya kalli wani ya ce wallahi ya rantsi ko ko wallahi wani dan aljanna ne ko ko wallahi wani dan wuta ne ya yarda saboda ya yi ikirarin sanin gaibi ana fahimta duk irin yadda mutum ya kai ga kyautata aikinsa sai dai ka ce kai wani muna kyautata masa zartan alkhairi amma yanke makoma kai baka isa ba duk kuma yadda mutum ya kai da sharrinsa baka isa ka ce wallahi wani dan wuta bane sai dai ka ce kai wani muna jiya masa tsoro fa aikin nan fa da ya kama ba fa aikin mutanen Allah bane fa bai ji ba kanshi tsoro mutum ya sha giya ya yi zina ya tata ya yi luwaɗi amma duk da haka kai baka isa ka ce shi dan wuta bane saboda hadisai da dama sun tabbata ga wani hadisi can cikin muslim mutane ne guda biyu ɗaya nagartacce ne ɗayan kuma shi bara gurbi ne sai ɗayan yake rantsuwa ce wallahi na kai ɗan wuta ne nan da nan wahayi ya sauka aka sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wane ne wannan yake mani rantse-rantse akan bawana cewa bawana ɗan wuta ne shi kuma a tunaninsa shine ɗan aljanna don shi mutumin kirki ne to ka gaya masa duk da kirkinsa da komai shi ne ɗan wuta wannan ɗin da ya ce ma ɗan wutan na masa gafara shi ne ɗan aljanna don haka baka kuɗi a cikin a al'amarin Allah subhanahu ta'ala ga wani mutum sahabi ne an shan giya an masa addi an masa addi aka kawo shi lil rabi'a da karo na hudu sai wasu ka ce kai amma kai dai Allah ya tsine maka albarka Anan sallallahu alaihi inna lillahi wa inna kar ku faɗi wannan magana la tu'inu alaihi shaytan kar ku taimaki shaytani a kansa yace na rantsi da wanda ya aiko ni da gaskiya mutumin nan da kuke ganin sa mashayin giya tun daga makwarkwadan gashin sa har karkashin kafarsa son Allah ne da manzo sallah sai dai jarrabawa ce kawai ta same shi in abin ya zo sai yayi dan haka ba daidai bane duk yadda mutum ya lalace ga hadisin karo ba kun karanta ba a cikin bukhari da muslim karuwa ce yanzu kai inda makoma wurinka take ba za maka saurare ta ba kai tsaye ka riga ka yi runin ka ce kawai wuta ce to tunda ba namiji ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba amma saboda aikin da kai a tunaninka ba aiki ba ne nagartacce kare na lallago yana jin kishi ta zo ta ɗauki lokacinta ta cire takalminta ta shayar da karen nan ruwa ya karkaɗa jelarsa ya tafi saboda wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ya shigar da ita aljanna da haka karka rudu shi yasa cikin abin da mai talbisu iblis ya kawo cewa akwai ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala suna hira da shaifani wata rana yace ta ina ne kake ribatan dan adam yace ina ribatan sa a cikin wurare daga cikin su a lokacin da yake jiji da kansa ana fahimta sannan abu na biyu a lokacin da yake ganin cewa babu irinsa ya isa yanzu ai yayi to shikenan na same shi amma kullum ka dinga gabatar da aiki kana tsoro wa na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kana gabatar da aiki kana tsoro kana kwaɗayi to in Allah subhanahu wata'ala ya so ka da rahama ba mamaki shikenan sai ka dace ina fata muna fahimta ya tabbata a cikin hadisin da bukhari ya rawaito har wa yau a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato karkashin wannan aya za mu fahimci cewa sallah in ba hankali ba ne ya gushe ba ta yadda za a yi sallah ta faɗi akan bil bil'adama. ba ku fahimta ba jama'a kai hatta ko da a cikin yaƙi ne akwai mutane guda hudu malamai suka ce su kallon alƙibla ba lalle bane su kalle ta da gaske akwai matafiyi akwai mara lafiya akwai wanda yake tsaron masallata ana fahimta duka waɗannan mutane ba lallai ba ne su su kalli alƙibla mai gadi duk inda ya fuskanta malamai sun masa rangwame in ka duba cikin aqsaul musallin na Muhammadu Siddiq al-Mishawi duk in dai gadin masallata yake misali kamar yadda bom ɗin nan yanzu ga yana ƙoƙarin ya dawo to shi inda ya sa fuskarsa ɗin alƙiblarsa ne an ce an masa rangwame haka matafi inda ya fuskanta alƙiblarsa ce haka mara lafiya inda ya fuskanta alƙiblarsa ce dukka waɗannan mutane kallon alƙibla a wurinsu ba dole ne. shi sa ko da a cikin yaƙi sallah ba ta faɗi wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wa aslihatahum kowa zai ɗauki makaminsa ba akwai salatul khawf ba in tafiya ne za a yi kasaru a yi raka'a biyu in waɗannan sun sallaci raka'a ɗaya su gabata su dawo su cika sa waɗancan suna tsaye saboda a nuna maka mahimmanci da girman sallah wa innaha illa alal khashi'in sallah tana da girma kwarai amma sai ga waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu ta'ala don haka ba ta wani halin da sallah za ta faɗi akan musulmi sai dai idan hankalinsa ne ya bushe in hankali ya bushe to wannan kuma wani abu ne daban inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa masukrihu alai da kuskure da mantuwa da abin da aka tirsasa bawa a kansa to wannan abin nan an masa rangwame sannan rufin alƙalamu an talat an ɗauke alƙaluma daga mutum guda uku almajnun hatta ya fiq mahaukaci har sai ya samu lafiya har sai ya warke saboda shi mahaukaci kamar yadda ibnu taymiya ya kawo a cikin wani littafi nasa alfarqu baina awliya'i rahman wa awliya'i shaitan shi alƙalami akan mahaukaci bai gudana ba na alkhairi ba ba na sharri ba inda zai dinga sallah bai da ladanta inda zai sha giya bai da zunubi saboda alƙalaminsa ya tsaya shi ba mai hankali ba ana fahimta don haka ƙarƙashin wannan sallah ba ta faɗi ko da a rigingine ne ko da a zaune ne don ya tabbata a cikin bukari hadisin imran bin husain radiyallahu an ya zo ya koka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam basir annabi sai yace da shi alaihi sallam salli qa'ima kai sallar ka tsaye fa in lam tastati in baka iyawa fa qa'ida kai sallar ka a zaune fa in lam tastati in ko ba za ka iya zama ba saboda basir ko lalura ko rashin lafiya fa ala jam to kai sallar ka a rigingine ko a gefe amma ba ta inda aka yi rango aka ce sallah ta faɗi saboda dama eh, sallaci aka yi ka dan ita wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit shi sa ita ce farkon abin da za a fara tambaya na ita ce farkon abin da za a tambaye ka a tambaye shi a tambaye su in ta gyaru to ana tunanin abubuwa sun gyaru ba ga abdullahi ibnu ummi maktum radiyallahu an ai makaho ne kuma mai kiran sallah ne ya zo ya nemi rango ce ya rasulallah gidana da tsawo ba ni da ɗan jagora gashi ga kaza ga kaza bayan duka ya gama shimfiɗan matsalolinsa annabi sallallahu alaihi ce a tasma'un nida kana jin kiran sallah in an kira yace yace to ajibin nida ka ansa kiran sallah mai kiran sallah in ya kira to amma yau sai ka gamu ba haka muke ba mutum ga lafiya gambashe shan kato in yayi ihu zaka ji shi a ƙasan anguwa amma ana sallah yana zaune yana fira ko ko sai an da sallah wai a lokacin zai ɗauki buta wai zai je dahara sannan ya zo ya alola kafin ya dawo raka uku sun wuce ana jiya maka tsoro kar ka kasance daga cikin munafikai saboda daga cikin alamar da ake iya gane munafiki clean and clear karara shine jinkiri wurin halartar sallah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila tun mutumin da zaka ga excuses ɗinsa bai tashi sai lokacin sallah sannan ya kawo uzuri can yayi nan ya dinga tsalle tsalle to wannan ana ji ya masa tsoro kai fada cikin munafikai ana fahimta malamai shi yasa ma Allah ce zakkan su bai da ta? wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi zuwa ga sallah sukan tashi da kasala karkashin wannan aya malamai suka ce zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa sallah da tasbihai sai suka ce to dalili ne duk mutumin da ya rungumi waɗannan ababe guda biyu ya riƙe su katakam to duk irin baƙin cikin da ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala zai sama masa mafita saboda ai saman aya in ka koma sama kaɗan ya ce wa laƙadi na alamu annaka ya zuƙa sadruka bima ya ƙolon mun san kana samun tuƙuƙi da ƙunci sakamakon abin da suke faɗa ko dai na maka izgilanci ko na ƙaryata ka to sai aka ce ga mafita fasabbih bihamdi rabbika wa kun min sajidin ka yi tasbihi sannan ka kasance daga cikin masallata duk mutumin da ya rike sallah ya rike tasbihi duk irin yadda abu ya cuɗe masa malamai suka ce insha Allah yana son mafita haka in ka koma can kuma mutumin da ya rike haƙuri da tsoron Allah shi ma duk irin yadda abu ya kulle masa yana samun makullin buɗe shi in Allah ya so yadda tsoron Allah da kuma haƙuri ai ka duba ka koma kisan annabi Yusuf alaihi salatu a lokacin da suka shiga sai suka ce masana wa ahlana dhuru wa ji'na bi bid'atin muzjatin fa lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allah ya ji mutasaddiqin ka cika samu na modu fatara da talauci da fitintinu sun lullube mu don Allah ka ba mu sadaka Allah yana son masu sadaka sai ya kalle su da kyau ya kalle su da kyau yace hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idh antum jahilu za ku iya tuna wani dan uwanku da kuka kai kuka salwantar da shi da ɗan ƙaninsa a lokacin da ku ba ku sani ba qalu a innaka la anta yusuf kai dik ni ba na ga kamanni dama kai ne qala ana yusuf wa hadha aki qad manna Allah alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin don mutumin da ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri Allah ba zai tozartar da al'amarinsa ba sannan bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha a ربكم بخمسة mala'ikati من الملائكة مسومين haƙuri sannan kuma da jin tsoron Allah mana ta'ala amma idan babu su ɗin nan to ba yadda za a yi ka nasarar kalamura shi yasa duk mutumin da ya bi Allah sai ya yi haƙuri kuma idan ka ce ka yi haƙurin baka samu ba to baka yi haƙurin ba ba ga hadisi can ba wa annan nasra ma'asab lallai nasara tana tare da menene sannan wa'annan farja ma'alkiyar samun buɗi yana tattare da bakin ciki ba yadda za a yi ka samu buɗe kawai ga bagat ba zai yi ba in ka koma cikin masu fasaha sun babbaɗe irin waɗannan abubuwa eh, abin nan wala yanalu al'ula man qaddama al-hadara don mutumin da ya gabatar da uzuri kuma bai samu kibakaɗi ba bai faɗa cikin sarƙaƙiya da ruƙuƙi ba ɗaukaka ma bai zai same ta ba ya tashi ma ba ba hanyar shi ba ce ana fahimta shi yasa sai ka yi fama ka yi fama a to baka ji mai hikima ce ka zama kamar ni hilin waka ba sararin waka bai san tsoro ba in na fito shata ne kun san ni ni ma din na san ku to sai kaka to sura ta kare fala <laughs> sai mu je <laughs> na'am to wannan sura ita ce sura ta goma sha shida a cikin jerin surorin Alƙur'ani mai girma ana kiranta suratun nah wato suran ƙudan zuma ta yiwu allahu alam saboda akwai an ambaci ƙudan zuma a cikin wannan sura ta yiwu shi ta ake kiranta suratun nah wa auha rabbuka ila nah an ittakhidhi min aljibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا تقيل ba mamaki saboda an batanta ake kiran wannan sura da suratul nah wato sura ainihin ta kudan zuma wannan sura kusan rankatakaf ɗin malamai gaba ɗaya magabatanmu sun tafi akan cewa makkiya ce ma'ana ta sauka a makka ko kuma ka ce ta sauka gabarin hijira allahumma sai dai wasu maganganu waɗanda yake na ga ba inganta ba shi sa na ga ba sai mun kawo su ba an samu kamar daga abdullahi Ɗan abbas ibn qutayba radiyallahu anhum da sauransu sun ayyana wasu ayoyi sun ce waɗannan ayoyin sun sauka ne a madina to amma sanadin bai inganta ba shi yasa naga cewa ba sai lalle bane mun ambato wannan sura tana da aya ɗari da ashirin da takwas ana fahimta wato ta ɗaran surar da muka baro kenan Don ita wancan sura tana da adadin sunayen Allah subhanahu Ta'ala. wannan ko tana da ɗari da ainihin ashirin da takwas sannan ana kiranta suratun ni'am suran ni'imomi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah la rahim ana can kuma innal insana la zalumun kafa. can sama kaɗan a don haka sura ce wacce ta sauka a makka Allah subhanahu wa ta'ala ya faru ta yace ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo dan haka karku hanzarce shi malamai suka ce wa in kana bi sanadin da'if bai inganta ba an ce a lokacin da iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa kamar, wato tashin alƙiyama ta kusanto ga kuma wata ya tsage annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce sai ya gaya ma mushrikan qurayshawa sai suka dinga kwarmata ma juna cewa to kun san mutumin nan fa ma abokin gaskiya ne yanzu ga abin da yake faɗa cewa tashin alkiyama ta kusa tana gab kowa ya kame daga irin ta'asar da yake aikatawa da suka yi shiru dan jim kaɗan ba su ga wani abu ba sai suka ci gaba da sharholiyarsu sai aya ta sake sauka اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون wato ainihin hisabin mutane ya kusanto alhali suna cikin rafkanuwa suna masu kau da kai daga wa'azi sai suka sake kamewa suka ce ka san mutumin nan gaskiya gare sa kowa ya shiga taitayinsa maɓannaci ya gyara aka natsu bayan an ɗauki ɗan wani zango suka ji shiru sai suka koma kan ta'asa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai sokar da wannan aya ata amrullah al'amarin Allah ya zo sai aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai da ya tashi da shi da sahabbai radiyallahu anhum sai aka ce fala tastajilu amma kar ku yi hanzari wato yana nan tafe ne ba wai ya riga ya zo ba amma ta'abiri Allah subhanahu ta'ala wani zubin yakan ba da labarin abin da zai auku da sigar aukuwa domin ya riga ya tabbatar da abin babu makawa zai faru misali in kace ba, ala wazni ifta'ala wannan bari mai magana ɗalibai shin wani fi'ili ne wannan mazi ne to amma kaga daga zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa yanzu an samu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu amma yanzu ba ta shal kiyama ba to kaga da ba qur'ani bane sai a ce wato ainihin taktaribu sa'a wa yanshaqqul qamar tashin alqiyama na kusantowa ga wata na tsagewa to amma sai ce saboda abin zai tabbata sai yace kawai iktarabati sa'a tashin alkiyama ta riga ta kusanto ga ta nan ta zo ana fahimta iktaraba lin-nasi hisabuhum idza waqa'at al-waqi'a azifat azifa makusanciya ta kusanto wani zubin ka zai ce fa idza nufiqa fi suri nafkatun wahida wa umilat al-ardu wal jibalu fadukkata dakkata in an busa qaho misali kaga yana kaushi a siga na mazi amma kuma abin bai riga ya uku ba an fahimta wa nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard wa yawma yunfaku fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ard duka qur'ani ya san irin waɗannan yarurruka sai malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sigan mazi ne aikin da ya riga ya wuce wato past tense amma kuma abin da ake nufi aikin yana nan tafe saboda ya tabbata cewa aikin nan babu tantama a cikinsa zai auku lokaci ne kawai wanda yake ana jiransa menene amrullahi al'amarin Allah ya zo malamai suna ta matafiya da dama kaɗan daga ciki akwai guda biyar wasu daga ciki suka ce ainihin shi ne a saa tashin alkiyama wanda ya faɗi wannan magana shine ibn qutayba radiyallahu an zance na biyu aka ce abin da ake nufi da amro Allah al'amarin Allah wato shine fitowar annabi ko zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa bu'ithu was-sa'a ana kahatai wato an aiko ni ana was-sa'a kahatai an aiko ni da ni da tashin alkiyama kamar waɗannan 'yan yatsun guda biyu wato manuniya da kuma na tsakiya to kaga idan ya zama zamana cewa yanzu an samu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu har yanzu bai tashin alkiyama ba kaga kenan we are just close to the border muna dab da tashin alkiyama to wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi kenan zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya faɗi wannan magana shine Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma zance na uku aka ce al-ahkam wal fara'id wato hukunce hukunce su ne ake nufi da umarnin Allah wanda ya faɗi wannan magana shine Imam Dhahhak radiyallahu an amma isnadin ma bai inganta ba farko kenan sannan abu na biyu kamar su ibnu jarir tabari su qurtubi da sauransu ibnu kasir sun mai da matani suka ce a ba a taba samun sahabbai radiyallahu anhu sun gaggauci wani hukunci ba cewa Allah ya saukar da shi kafin ya sauka ba wa in kana Imam al-Qurtubi ya ce a'a ana iya kafa hujja da wannan magana ta wani bangare to amma isnadin bai inganta ba sannan malamai ba su raja akan wannan magana ba zance na hudu wanda Imam Ibn al-Ambari ya faɗa radiyallahu an yace abinda ake nufi da amrullahi wato shine azabar Allah domin idan ka koma wurare kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa qul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كفادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن دي زمان دوكيو ينكو جدا جنكو التشيوة ينكو ما تنكو إيا ينكو إن أوانكو سوني سكا في سويوة gare ku fiye da ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam to ku yi ku har Allah ya zo da al'amarinsa malamai suka ce ita ce azaba don haka yana iya ɗauka zance na biyar wanda imamul mawardi radiyallahu anhu ya ce abinda ake nufi da amrullah wato shine alwa'id gargaɗi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa mushrikai wato al'amarin Allah yana nan tafe don haka ku daina hanzarin saukar azaba ba sai kun neme ta ba idan azaban ta tashi sauka ma ku ba sai kun neme ta ba ana fahimta subhanahu wa ta'ala tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun daga abin da suke haɗa shi da shi na gumaka a cikin bauta to za mu kwana a wurin insha Allah an ce da ni lokaci yayi idan Allah subhanahu wa ta'ala kai mu gobe malam zai nanata mana wannan aya domin akwai bayanai sosai a kanta sai mun fassara sai mu ɗaura kuma daga wuri insha Allah malam gare ka so a ibnu malik yana cewa wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inatin kayaru'na manfutin wato akwai abin da ake cewa nunu taukid mubashir akwai nunu taukid ghair mubashir akwai nunu din da take haduwa da mudari'i kai tsaye babu shamaki akwai wacce kuma akwai shamaki tsakanin su. to duk sanda kaga an ce laya kolanna misali to wannan nunun ke wace ke ta haɗu da mudari'in kai tsaye babu shamaki amma inda kaji an ce laya kulunna to akwai shamaki asalinsa laya kulunan laya kulunan wato ana magana da jam'i ne ba ana magana da mufradi ba ne to da aka share wawun sai aka bar ma. dalalatan ala annal wa don ta nuni akan abin da aka share shine wawun don haka wannan mudari a wannan mawqifi idan ka gansa mu'rabi ne ba ainihin mabniyun ne. wannan shine abin da ya faru a takaice sannan halka kuma wato akwai karatu da muke bayan asuba asabar da lahadi a can anguwan da nake zaune fi arfi insha Allah amma yanzu muna hutu saboda yanayi na tafsiri sai bayan ah, sallah insha Allah za a koma na'am to shekul muhaddisin imam nasiruddin albani rahmatullahi alaihi cikin littafinsa na ahkamul jana'iz ya ce babu laifi in an ji tsoron haka ɗin kada ruwa ya yaki ƙabari, babu laifi ana iya samun mara a tare shi amma in ba da dalili ba game da muke gani yanzu wato ainihin kabarurka suna nema zama kamar kabarurrukan kiristoci sai a zo a ado a kwalliya a dandaɗe a sa siminti a ce wai born on kaza and died on kaza wannan a ce baka sannan idan ka koma cikin eh, mai ta'alimu ya kawo cewa daga cikin binciken da malamai suka yi shine karanta allon makabarta yana haifar da mantuwa to ni ko sai nake cewa in ya zama na cewa shi allon ba zai amfani mamaci ba zai kuma cuci na raye to me amfanin ka sa mana mu karanta mu tamantuwa <laughs> ana fahimta abinda hadisi ya tabbatar shine abinda ake sawa sanda ko kuma dutse yanzu ba mun karanto hadisin da bukhari ya rawaito ba ta hanyar ummul ala na usman ibn mas'ud radiyallahu an a lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi ce da wani mutumin madina kai samo mun dutse in sa a kabarinsa a ta'arrafu bihi qabra ashi dan in san kabarin dan uwana mutumin ya je ya je yake ya da labar na kasa daga dutsen nan annabi sallan ya zage damtsan sai ya bismillah ya dauki dutsen cak sai ya je daura kabarin yace ko bihi kabar ake da wannan zan gane kabarin dan uwana don haka dutse ake sawa a matsayin alama ko kuma wadda binuwa duk da mu bata yalwace mu ba to sai a sa itace domin ziyara in ka je ka yi addu'a amma ba wannan fashon ɗin ɓannan kuɗi ne kuma ba zai amfani mamaci ba ana fahimta na duk yadda kake da tunani in kai akwai isnadi sahihi ya tabbata in ka so kai yadda muke yi shine misali in ka tashi zaka karanta fatiha da sura sai ka zauna ko ta ƙarshe ainihin ka karanto abin nan fatiha kadai a asirce ana fahimta to wannan shi malaman mu magabata suka cewa da itmam da kaza a wurin wasu malamai waɗanda ba imam malik ba su suna yin abin da ake cewa kaza ne ramko ma'ana sallar da ka same ta ta farko ita ce ta farkonka wacce za ka kawo ta biyunka wannan ya zama kaza'i a wurinsa amma kamar sauran malamai kamar irin su shafi'i da sauransu wannan suna ce mishi itmam cika sa sallah kawai abin da ka zo ka samu din yadda ka samu liman haka za ka tafi na wato na ƙarshe a wurinsa shine kai ma na ƙarshe a wurinka don haka kawai za ka tafi da ita to don haka an ka so ka karanta fatiha da sura sannan ka zauna ta ƙarshen ka kawo ta fatiha kaɗai a asirce in kuma ka so ana fahimta sai ka karanta fatiha da sura fatiha da sura to amma ni ina yin wancan ne saboda ya fi sauƙi kuma dalilan sun fi ƙarfi don haka kawai sai in kawo fatiha ta da sura a raka'a ta farko ta ƙarshen kuma sai in kawo fatiha ta a karfi shi kenan salin al eh wai karatun biyan bashi <laughs> na to Allah muke roƙo da kai da ire-irenka da kuke neman aiki Allah ya baku aiki na gari Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya kai haske ga kabarinsa da kuma iyayenmu gaba daya to Allah muke roƙo ya baka sabati ya yaye maka abin da ya dame ka da mu da kai gaba ɗaya da yan uwa musulmi. na'am to la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu nafsan illa wus'aha dama shi ga uku ne zuwa cikin Qur'ani irin wannan complaint da kai wani abin nan ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na halaka wallahi na halaka ne halaka ka yace na fadan ma iyali na da rana tsaka sai ce sai baka halaka ba abinda zaka yi ka je ka yi azumi sittin ko kuma ka je ka ciyar yace ai ya rasulullahi ba zan iya azumin sittin ba to ka je ka ciyar yace to wallahi ba ni da abin da zan ciyar ki to ka zauna sai aka kawo wa annabi alaihi salatu wasalam kyautan dabino sai yace to ga wannan dabino ka je ka ciyar yace ya rasulullahi an ga maka zance na gaskiya eh wallahi babu tsakanin sama da ƙasa wanda ya fi mu buƙatan wannan dabino ni da matata annabi ya yi dariya sai da haƙoransa suka bayyana yake to ka je ka ci sadaka ne gare ka to karkashin wannan in ka duba sifatu saumi na sallam idan mutum ba shi da halin da zai yi shikenan ya faɗi amma fa kuma karka je ka fake da guzuma ka rabu karsana dan kun san mutane haka muke ai walla ai yana yi kaza kaza shikenan kuma lahiya lau gare da za a a'a sai an tabbata babu din don haka ya faɗi sai ka ta istighfari insha Allah ba ba abin ka kamar da malamin suka bayani lokaci ya abunga akwai mutanen da suka aike da kuɗin marayu kamar haka akwai rabiya lawal zakariya ta aika da naira ɗari biyar allah ya saka mata da alkhairi akwai zaharuddin akwai ibrahim zaharuddin ya aika da dubu ɗaya allah ya saka masa da alkhairi akwai wani salis a daga salis a shi ma ya aika da dubu biyar wato na marayu muna fata Allah ya saka musu da rakai to ina ga lokaci yayi ko abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowannen mu cikin mu bukatun mu na alkhairi Allah ka biya masa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abinda ke bamu tsoro Allah ka yi mana maganin sa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da jarrabawa ta rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kula da matsugunan waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya na nesan mu da na kusa Allah ka mai da kowa gidansu lafiya marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya wannan jarrabawa Allah da ka saukar a wannan ƙasa na tsadan kaya da kashe-kashe da garkuwa da yaƙoƙa nan da can Allah ka yaye mana wannan fitina Allah ka yaye mana wannan fitina shugabanni da ka ɗaura a kanmu Allah ka sama musu mafita Allah ka taimake su da taimakonka Allah karka basu da dabarunsu su ma waɗanda suke wannan aiki in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su an masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya don mutumin da ya nufe mu da sharri Allah ka maida masa da abinsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda yake nema mu lalace Allah ka lalata al'amarinsa don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa wanda aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa don mutumin da yake nema mu lalace Allah ka lalata al'amarinsa in takamansa karfi Allah ka rawana tashi in takaman shi dukiya Allah ka talauta shi kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka ba mu yara masu albarka masu amfani a duniya da lahira wanda za su tausaya mana lokacin da ƙarfi ya ƙare wanda za su yi mana addu'a idan mun yi ƙaura Allah ka ji ɗan iyayenmu da gafara Allah ka haskaka makwancinsu Allah ka sada su da dukkanin rahama ya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah karka bamu da dabarunmu Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai Allah muna roƙonka muna mai albarka Allah ka yaye mana sharrin gobara Allah ka kare mu sharrin ambaliya sojoji da suke fagen fama a wannan ƙasa Allah ka taimake su Allah ka murkushe musu waɗannan 'yan ta'adda waɗanda kuma suke haɗa kai da 'yan ta'addan Allah ka shirye su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك